A ranar 23 ga watan Janairun 2021 ne wasu 'yan bindigar da ake hasashen mayakan Boko Haram ne suka yi awon gaba da Garba Amadu da wani mataimakinsa Yusuf yayin da suka isa karkarar gaskeru da ke jihar Difa domin gudanar da wani aikin gyaran layin sadarwa a karkashin kamfanin Bakorex. Wannan al'amari ya faru ne jim kaɗan bayan da jami'an tsaron da ke musu rakiya suka dakata a bakin ruwa. Malam Ibrahim Hamadu shine shugaban ma'aikatan kamfanin na Bakorex. Généralement, quand on part euh, le sud de Gueskerou ou bien la région de Difa, partout où il y a difficulté, on prend des escortes. Ya ce dama idan muna da abin yi a kudancin gaskeru har ma baki ɗayan jihar Difa ba ma fita sai da rakiyar jami'an tsaro. Haka kuma a wannan karan ma suna da rakiyar jami'an tsaro to sai dai an yi katari ruwan kogi ya gangaro a ranar. A ƙa'ida kuma jami'an tsaron da ke wannan aiki ba sa shiga ruwa. a 18h da rutu. waɗanda suka yi garkuwa da waɗannan ma'aikata sun tuntuɓi danginsu domin tantauna hanyoyin saki sai dai ba su cimma daidaito ba in ji wani yayan garba amadu wato abubakar ibrahim ko da yake ba su so faɗa mana ba yawan kuɗaɗen da aka tambaye su a matsayin kuɗaɗen fasa. da fara an fara zance a fure sai sun ka tsaye don sun tambaye mu kuɗin kuɗin da sun ka tambaye mu muka ce ba mu iya society kin ta ce ba ta iya ya yi yawa a society ba babbar society ce ba balai a tambaye wani irin babban kuɗi mun yi mun su dan sassata mun su dan rage muna dan a samu a samu shiga to kuma sun ka tsaida daga nan kuka mu ne muke kai in akwai wanda zai iya yi muna abinda zai sa ƴan uwan mu namu a huddo su shine muke nema tun daga wancan lokaci komai ya tsaya cik ba wani bayani tsakanin 'yan bindigar da suka yi garkuwa da waɗannan ma'aikata da dangin su na mai da iyalansu da ke difa ballantana a san halin da suke ciki malama mai muna kanwace ga garba amadu muna kai kukanmu ga waɗannan mutanen da suka ɗauke su su ƙoƙari su sako waɗannan mutanen su dawo cikin iyalansu don yau shekara guda da aka kama shi uban shi yana kwanci har yanzu bai da lahiya ba karamin tashin hankali ba ne muna roƙon don allah su sako muna waɗannan 'yan tahalakan biyu su dawo cikinmu jihar difa mai makwabtaka da jihohin yobe da borno ta bangaren kudu na da iyaka da kasar chadi ta bangaren gabas yankin ya fada cikin matsalar tsaro a shekarar 2015 kafin kura ta lafa a shekarar da ta gabata sakamakon matakan da hukumomin Nijar suka ɗauka. To amma har yanzu ana ci gaba da fama da masu garkuwa da mutane da ɗaya gefe barayin shanu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.